Lura da irin babbar barazanar da rayuwar jama'a ke fuskanta a yankin Agadem inda kamfanin CNPC na kasar China ke ayyukan haƙar man fetur ya sa sarkin garin Lahari Muhammad Sanusi tattaki zuwa nan birnin Yamai domin sanar da hukumomi halin da al'umma ke ciki kamar yadda ya bayyana a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ƙungiyar Rotab. amma guda zuku kawar na teritoriyoyin da na tussuni amma gurkanin zukur sarki muhammad sanusi a cikin harshen tubanci ya ce muna cikin mawuyacin hali a saboda haka ne wasu suka fara ƙaura domin kiwo shine aikin da muka fi dogaro a kansa amma kuma dabbobinmu suna ta mutuwa ba sa samun sararin su kiwo saboda yadda aka jibge kayan aikin shimfiɗa bututu man fetur ba abin da ya kawo mana sai matsaloli ba makarantu ba asibiti ba ruwan sha kuma kamfanin china bai taɓa ba yaran mu aiki ba a cewar sarkin lahari a zuwansa nan ya mai ya shigar da takardu a wasu ofisoshi da suka hada da ma'aikatar man fetur, majalisar dokoki, ofishin babban jami'i mai kula da shiga tsakani, amma kuma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Wannan ya sa shugaban kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Ali Idrisa jan hankulan mahukunta a dubi wannan batu da idan rama. musan gwamnati ya san da ku man fetur nan ba na mutum guda ne ba ko fami guda ne ba. na duka 'yan kasa ne muna eh, kira ya shaye musu hawaye in gwamnati bai shi ba muna da wasu eh, hanyoyi muna da nan justice na niger muna yi mu taimaka musu su kai kara muna yi mu kai karan wannan a sai da kuma ecowas muna yi mu kai karan wannan a union african sha'anin man fetur a nan nijar wata harka ce da masu fafutuka ke gunaguni a kanta sakamakon rashin samun cikakken bayani akan yadda ake gudanar da ita Muhammadu Ciroma Isami shine daraktan tsare-tsaren ayyukan kungiyar Rotab. Kundin tsarin mulki na ƙasa ya tilasta musu su ba 'yan ƙasa labari dalla-dalla da abin da ake haƙowa da abin da ake samu da kudaden da ke shiga amma kadi ba wannan labari babu shi. Su waɗannan tsararrun mutane kuɗi yana shiga cikin aljihunsu. tunda da aka sari aka ce haraka kasuwanci na man fetur ka san akwai kamashu eh, kamashu wanda ake bada kenan su wannan kamashin ana ba su kuma kuɗi suna shiga cikin aljihun su kenan su lafiya launin gare su amma a kasa kuma a talakawa na kasa bai ta kara kira ba wani cigaba bai kawo na azo a A shekarar 2011 ne jamhuriyar Nijar ta fara sayar da man fetur ɗinta a kasuwa inda a kowace rana ake haƙo ganga dubu daga rijiyoyin man gadam da ke yankin Difa waɗanda ake tacewa a matatar Soras da ke Zandar. Ganin yadda ake tafiyar da abubuwa kamar yadda ake bukata ya sa gwamnatin ƙasar haɗa gwiwa da hukumomin jamhuriyar Benin don fitar da man zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da a yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗawa. yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar mai fetur dangane da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya citura Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.